ciki? Ga kananan kaya? Komai da komai dai gashi nan? Gashi nan komai da komai. Nan kuma ga katon hotonta.

Number E5 kan zura, opposite right Number nawa? Al-Ansar number E5. Ta. Al-Ansar Towa Plaza E5 number E5 sai kun zo za a muku sauki. Kan ku ga shago ya haɗu ku ce wai za ku ji tsoron zuwa kayan mu ne. Ya ya

murmuga Allah ya sa an buɗe Abu Safiya ki tashi su kakara kin sa ki Isa na da Au. Kafafu. Shiga gari. Shiga. Ciki.

Mm. kai ina sai na gyara